gwamnatin Najeriya na ƙara kare manufarta ta hana shigo da shinkafa da akan yi kawo noma shinkafar a cikin gida har ma da kamfanonin sarrafa shinkafar. A ruwaito ministan gona na Najeriya Audu Ogbe na cewa jakadan Thailand a Najeriya ya ce kamfanonin sarrafa shinkafa na Thailand guda bakwai sun daina aiki saboda yadda Najeriya ta hana shigo da shinkafar ƙasar da ake kira Caroline. Ina gaskiyar manoman shinkafa na bunƙasa a Najeriya sakamakon hana shigo da shinkafar ƙetare ta kan iyakar ƙasa. Ita ce tambayar da ne wa gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu. Shinkafa alhamdulillahi ni yadda gwamnati gwamnati ta sa gaba na mu da Najeriya da shinkafa kusan ina cewa ta tabbata yau babu inda ake neman shinkafa wadda ake noma a Najeriya da babu ta. Jihohi da yawa musamman jihar Kebbi sun ƙara yawan shinkafar da suke nomawa kuma ta wadatu. Yau babu inda za a ce ana neman shinkafa ta Najeriya babu ta. nan Najeriya na ci gaba da buɗe tashoshin sauke hajar teku a tudu a yankin arewacin Najeriya da bashi da gabar teku da nufin manoma su rika fitar da hajar su ƙetare. Ga shugaban hukumar hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello. Duk lissafi din zai canza saboda ko da aiki da za a nema mutane muna magana dubu biyar zuwa dubu takwas mutane da za su aiki sa'an nan akwai masana'antoci da za su taso saboda wannan tasha akwai hotels akwai hanyar ah, sufuri muna da 'yan uwa a nijar waɗanda ba su da teku ta za su zo su kawo kayansu jos ma in ka duba suna nan suna ta kokari kano ibadan da sauransu amma wa'annan funtuwa jos su ne suka fi wa kokari muna gani abubuwa da yawa muna nan muna ta ingizawa mu kuma mu tabbata cewa an kaddamar da tasoshi bayan bude irin wannan tasha a kaduna jagoran aikin bude tashar a funtuwa jihar katsina umar mutallaf ya yi wannan alwashin mun yi harama in allah yadda muna fatan cin karshen watan ne mu ga mun fara aiki insha in ka zo nan nan da wata ɗaya da rabi za ka ga wannan wurin ya zama wani wuri daban gaba daya. Ya za ka zayyana ribar da za a samu daga wannan tashar? Ba faɗi riba ba yanzu tun da yanzu muka yanzu aka fara dole sai ka fara dai ka san generating revenue da kuma kai covering expenditure da sauransu ko ba haka ba. Eh wato mana irin kasashen da za su amfana daga wannan tashar. Banda Najeriya da kwai Nijar da kwai Burkina Faso da sauran kasashe na chad duk muna ganin za su zo nan gurin matasan yankin irin su rabi umar maska na kungiyar tuntuba ta funtuwa na fatar akalla hakan zai taimaka wa manoman da hada su da kasuwar abinci ta duniya mutane su noma kayan su su tattara su kai bakin tasha a dauka daga nan sai jirgi sai waje kaga daga nan mutane su samu dama noma ya albarka a inganta shi domin duk inda baka da kasuwa to komin yadda kake noma kayan ka za ka ga cewa bai daraja shi ke kashe noman mu kullum har yanzu dai ana samun rahotannin su mogar shinkafa zuwa Najeriya da hakan ya nuna da sauran jan aiki wajen samawa dillalan shinkafa zaɓin aikin yi da masana ke cewa an ƙaddamar da dokar a dare ɗaya da fara aiwatar da ita kafin asuba. Nasura da Mailika kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.